ɗaya daga cikin shingayen sojin da aka girke kenan a babban titin da ke kai ga fita daga birnin zuwa ga ƙaramar hukumar kefi na jihar nasarawa hakan dai na daga cikin matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka wajen nemo sauran fursunonin da suka tsere daga gidan gyara hali na kuje a makon jiya gwamnatin ƙasar dai ta ɗau alwashin kamo sauran waɗannan ɓata gari da tuni ƙungiyar mayakan iswap ta ɗau halakin kai harin da kuma ƙofutar da su dr ibrahim kana shine babban sakatare na ma'aikatar tsaro a najeriya wayan mutanen suka shiga insha Allah za a kama su za a hukunta su a kuma mai da hankali nan gaba mu tabbata akan cewa duk waninsu da wanda suka zo nan da kuma abokansu da yan uwansu in ma akwai wasu manya da suke bayan su insha Allah za mu yi duk abin da ya kamata mu yi yanzu mun sako sojojin mu da yan sanda da su yan a gidan yarin su ma kansu da yan leƙen asiri ga baki ɗaya yanzu sun bazu ko ina kuma sai an kama wayan mutanen nan saboda kuma muna kira ga jama'a a Najeriya kada kowa hankalin ce tashi. La'akari da halin da ake ciki a Abuja ne. an samu cunkoso sosai na ababen hawa sakamakon jibge sojoji akan tituna waɗanda suka sanya shingaye akan hanya da nufin neman 'yan ta'addan da suka tsere musamman ma dai a titunan da suka haɗa birnin da wasu jihohi da ke da makwabtaka. To wannan dabara za ta haifar da ɗame ido? Gari abin da masanin tsaro a ƙasar da ta yawuza Amal Gezo ke cewa. A yanda suke yunkurin su kama waɗannan mutane haka kuma waɗannan mutane a cikin wannan dare da yawa yawan su ba su kwana a cikin birnin tarayya abuja ba tuni sun ranta ina kare sun rarraba kawunan su kuma suna da shirye-shirye na inda za su je su haɗu da junansu babu yadda za a yi su tafiya tare ko kuma su zauna ina tabbatar da cewar akwai da yawa yawan su suna nan a cikin birnin tarayya abuja amma akwai da yawa yawan su waɗanda tuni sun arce daga birnin tarayya abuja kamar yadda bayanai suka fito suka nuna daga waɗanda aka saki na harin jirgin kaduna jirgin ƙasan kaduna zuwa abuja ai shi tukur mamu da kuma su waɗanda aka sako ɗin sun tabbatar da cewar akwai da yawa waɗanda aka saki daga gidan yarin suna can sun haɗu tare da 'yan uwansu suna zaune da su. Wata mazauniya a birnin mai suna Amina Ibrahim ta bayyana cewa sake bullo da shingayen na zama bakon abu da ke takura al'umma. Abin takaici ne da dai da na fuskanta a ce express na hanyar airport na taso dai zan shiga cikin garin Abuja na tadda da shingayen da sojoji suka sanya a express ni a gani na bai kamata ba. Dan ya tara motoci da yawa kuma a hakan nan akwai hanyar da in ma baka so ka bi ta wurin nan Za ka juya ka bi wani wuri dan in mai laifi ya zo wucewa akwai hanyar da zai iya iya bar wurin to ina amfani rahotanni da sun yi nuni da cewa jami'an 'yan sanda sun kama ɗaya daga cikin fursunonin na kuje a ƙaramar hukumar kefe ta jihar nasarawa zalika hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya wato ndlea ta sanar da cewa ta yi nasarar kama guda daga cikin fursunonin a unguwar Eriya, wanda ke cikin birnin yayin da a jihar ogun 'yan sanda suka bayyana cewa an kama wani da ya tsere ne daga gidan yarin na kuje a yankin sango ota da ke jihar wannan kokari dai na nuni da cewa jami'an tsaro a najeriya ba su ga ta zama ba har sai bukata ta biya na nemo sauran mugun irin da ke cikin al'umma shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya